tuma saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. a ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com To, masu sauraron mu, Assalamu alaikum sai a mana aikin gafara. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat ɗan mai soro ke muku marhaba lali a shirinmu na wannan lokacin daga birnin Washington DC. Ana ci gaba da cece kuce kan kalamai masu sarƙaƙiya na tsaro da aka ce janartiwa ɗan Juma Murabus ya yi. Sannan Sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi game da zargin sojan Najeriya da sakaci da kuma haɗa baki da Boko Haram da aka ce wasu manya a Najeriya ciki har da ya Juma sun yi. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Muna kuma tafar da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna. Kotu ta buƙaci tsohon shugaban ƙasar Afirka ta kudu Jacob Zuma da ya bayyana a gabanta a ranar 6 ga watan Afrilu domin fuskantar laifukan da suka shafi cin hanci da rashawa. 'Yan sanda sun bayyana cewa kotu ta aike wa shugaban sammacin a yau litinin biyo bayan tursasa shi da aka yi na sauka daga kujerarsa bayan 'yan jam'iyyarsa sun juya masa baya. Hukumar shigar da kararraki ta Afirka ta gudu ta bayyana a farkon watan nan cewa za ta nemi ta gurfanar da tsohon shugaban a gaban kotu a kan laifuka goma sha shida da suka kunci yaudara, cin hanci da rashawa da kuma wawurar kudade da ajiye su a kasashen waje. Gwamnatin Zuma ta yi ƙaurin suna saboda abubuwan da suka shafi abin kunya, cin hanci da rashawa da kuma durƙushewar tattalin arziki wanda su ne suka yi sanadiyar sauke Zuma da aka yi a ranar 14 ga watan Fabrairu. A wani al'amari mai alaƙa da cin hanci da rashawa har ila yau, a jiya Lahadi ne aka gurfanar da ɗan tsohon shugaban ƙasar Angola a gaban kotu, a bisa laifin aika waɗansu maƙudan kuɗi kimanin dalar Amurka miliyan 500 daga babban bankin kasar tasu zuwa Birtaniya. Kotu ta tuhumi Jose Filomeno da Santos, tsohon shugaban wani asusun kasar Angola na dalar Amurka biliyan biyar, kuma ɗan tsohon daɗaɗɗen shugaban ƙasar Jose Eduardo da Santos da laifin yaudara, ta kuma saka mishi takunkumi na hana shi fita daga ƙasar. shi ma tsohon gwamnan babban bankin kasar Walter Felipe da Silva an tuhume shi da irin wannan laifin na yaudara. Da Santos dai shine mutum mafi zama fitacce da babban mukami da aka gurfanar a gaban kotu tun bayar da mahaifin shi Jose Eduardo da Santos ya bar aiki a watan Satumba bayan da ya gama mulkin shekaru 30 na kasar mai arzikin mai da ke kudancin Afirka. To labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ne Amurka ta umarci jami'an diflomasiyyar Rasha 60 da take zargin 'yan leƙen asiri ne da su tattara kayansu su fice kafin sati ya zagayo. ƙasashe kawayen amurka fiye da goma sha biyu wanda suka kunshi faransa jamus da ƙasar poland na yin irin wannan yunkurin a ƙoƙarin mai da martanin haɗin kai kan harin da aka kai wa wani tsohon jami'in leƙen asiri na rasha da 'yar shi a garin salisbury da ke birtaniya a ranar 4 ga watan maris A bayanin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayar, yunkurin na Amurka da ya hada da rufe wani karamin ofishin jakadancin Rasha Amurka ya biyo bayan karya dokar amfani da makaman sinadarai ta duniya da Moscow ta yi. Birtaniya da waɗansu ƙasashe da yawa tare da ƙungiyar tsaro ta NATO sun zargi Rasha akan harin da ta kai da guba. 'Yar wasan sinima ta Amurka da ake kira da lakabin Stormy Daniels, wacce ke ikirarin ta taɓa zama budurwar Donald Trump kafin a zaɓe shi shugaban ƙasa ta shaidawa 60 Minutes na tashar talabijin ta CBS cewa an yi mata barazanar tsoratar da ita a lokacin da ta yi yunkurin faɗar labarinta kuma ta karbi kuɗaɗen rufa-rufa masu tsoka daga lauyan shi Trump ɗin domin tana tsoron abin da zai sami iyalinta. Stormy Daniels wacce asalin sunanta shine Stephanie Clifford ta bayyana a jiya Lahadi a zaman hirar da aka daɗe ana jira cewa tana kan hanyar zuwa wajen motsa jiki ita da 'yarta a lokacin da wani da bata san kowaye ba ya zo ya same ta. Ta shaidawa ɗan jarida Anderson Cooper cewa wannan mutum ya zo ne ya same ta inda ya ce ki rabu da Trump, ki manta da labarin. sai ya koma baya ya kalli yarinyarta ya ce wannan kyakkyawar yarinya ce ba zai yi daɗi ba idan wani abu ya samu mahaifiyarta daga nan sai ya bar wajen lamarin da ya faru a wani wajen ajiye motoci a las vegas a shekarar 2011 ya faru ne jim kaɗan bayan da ta yi ƙoƙarin siyar da labarinta ga wata jaridar tsegumi ta ce lamarin ya tsorata ta matuƙa dalilin da ya sa ta ga kamar karɓar kuɗi har dalar amurka 130 daga lauyan trump michael cohen shine ya kamace ta tuni dai shi lauyan na trump cohen ya musanta cewa an yi wa daniels wata barazana kuma ya ƙi karbar gayyatar da masu shirya shirin na 60 minutes suka yi mishi na yazo zo shi ma ya gabatar da nasa bayanin. Hafsat Bello ɗan mai tsoro aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To masu sauraron mu sai a kuma yi mana aikin gafara saboda tangarɗar na'ura da muka yi ta fama da ita a farkon budewa. To za mu fara yada zangon ne a babban birnin tarihin Najeriya Abuja inda ake ci gaba da cece kuce. ce kan kalamai masu sarƙaƙiya na tsaro da manya a najeriya ciki da tiwa ɗan aka ce sun yi game da matake-taken sojojin najeriya da kuma rikice-rikicen da ake fama da su hassan mai na kaina gare ka kalaman na tsohon babban hafsan hafsoshin sojin najeriya laftanar janar theophilus yakubu danjuma inda yake cewar sojin najeriya sun gaza samar da tsaro ga jama'ar taraba don ya zargi sojojin da haɗa kai da 'yan bindiga daɗi da sauran miyagun mutane inda har ya kira ga jama'ar taraban su ɗau makamai don kare kansu na tuntuɓi kakakin ma'aikatar tsaron najeriya kanar tukurgusau gusau anya ko sun ji irin wannan kalamai daga bakin janar danjuma da ake cewar na da matukar hadari ga tsaron ƙasa? ranar asabar mun samu ah, rahotanni daga kafafen watsa labarai cewa wani babban mutum wanda ake girmamawa a ƙasar nan ya yi maganganu kan sojojin najeriya wanda kowa ya san cewa sun jajirce sosai domin kawo zaman lafiya a ƙasar nan wannan maganganun ba haka suke ba kuma muna ganin cewa in har babban mutum kamar shi yana da wani korafi to akwai hanyoyi na musamman waɗanda zai iya gabatar da su domin a ɗauki mataki. Ba za mu yi wani magana na ɓatanci ba, ba mu dai ƙoƙarin da muke shine muna aiki bisa ga dokan ƙasa. A cewar ƙwararre kan halayyar Bil'adama, Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu da bai kamata ciwon ɗan juma ya yi amfani da sigar kalaman da ya amfani da ita ba. abin da ya kamata yi shine ya ba da haƙurin zama da juna ya nuna gwamnati da muke jin yana da baki cikinta tana iya jawo kan wannan abin da haɗa kan jama'a ya kasance shi fiye da kowaye a cikinmu zai yi zai ƙarfafa wa sojojin najeriya gwiwa ga tsaka mai wuya sani da ta samu kanta a ciki masana baki ɗaya sun yi tufagin cewar wannan tamkar tunzura jama'a ne a yi tashin hankali to shin ko gwamnatin buhari za ta iya hukunta wannan babban tsohon janar duba da hatta shi shugaban kasar na matukar girmama shi? Dr. Kabiru Dallaji Lawanci mai sharhi ne kan siyasar Najeriya. Ka kula da ainihin irin tarbiyyar su ta soja zai yiwa mutum yana sama da kai a cewa wai ka fito har ka yi sa'in sa da shi. Wannan su ne abubuwan da za su jawo watakila mu ce ba za a iya hukunta shi ba. Sannan a tarihin Najeriya yawanci irin waɗannan mutanen ba cika hukunta su ba. Ban yi tsammani akwai wani a tarihin Najeriya wanda ya kai mukamin irin na kiwa dan juma wanda ya yi wata magana aka cewa an hukunta shi game da ita ba. Saboda haka za mu iya cewa gaskiya shugaba Buhari ba zai zai iya hukunta cewa ya ba eh amma an kace misali a tarbiyyar su na soja ba za iya hukunta sa iya hukunta manyan su a lokacin janar babangida an yanke hukuncin kisa a janar zamani lekot kuma yana gaba da ibrahim babangida karshen ta an dawo an bashi an masa ahuwa kuma an yashi masa duk laifukan da ya aikata saboda ka irin waɗannan abubuwan su ne nake nufi da cewa in ka duba tarihi na kasar nan Za ka tarar ba a iya aiwatar da irin waɗannan eh, amma hukunta shi ɗin zai iya kawo wani abu kuma wanda yake a kasar nan wato za mu nuna wa duniya cewa ba wanda ya fi karfin doka a ƙasa mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida Hassan da wannan rahoton kamar yadda muka faɗa a baya an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan cece kucin da manya a Najeriya ciki da tiwa ɗan juma ke yi game da sojojin ƙasar da rikice-rikicen da ƙasar ke fama da su kafin nan ga wannan ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar muna da wani a waya daga bauchi Yakuba wake kan waya. To alhamdulillah kana tare da Suleiman mai yan kunne a nan cikin garin yana karamar hukumar Shira jihar Bauchi. To Malam Suleiman gare ka. To alhamdulillah fatan alkhairi kwarai da gaske na ji abin da ake tattaunawa a ciki. Hmm. To gaskiya Ibrahim. Muna jin ka Malam Suleiman. Hello? Muna jin ka, muna jin ka. To alhamdulillah kwarai da gaske na ji. Eh. Tattaunawa da. Muna jin ka, mu muna jin ka. To da alamar layin ka da tangarɗa. To bari mu je mu kwara. Wake kan layi a kwara? Umar, Umar Taylor na san gero ne daga kwara. To muna sauraron ka Umar. da Allah wannan al'amari da manya-manyan sojojin nan suke son su jawo mana gaskiya abin kunya ne a tsakanin su da shugabannin su. Saboda shi a gaskiya mun san shi mukamin da ya rika a lokacin PDP ba shakka. To ire-iren su kuma in suna fara tona asirin junan su sai mu tabbatar da cewa su suka fara kitsa wannan al'amari. Sannan wasu suka biyo baya. amma abin kunya ne kamar babban mutum irin wanda ake girmama shugaban kasa na girmama shi a ce ya hito da wannan magana wadda bata dace ba saboda haka da Allah muna kira ga shugabannin kasar nan su neman ma kasan nan zama lahiya matsawar babu zama lahiya to babu wani abu abin da ke gabata dan su to mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Niger ke kallaye a Niger assalamu alaikum wa alaikum assalam kana magana da ibrahim ne daga can ta jihar nejan najeriya sai dai matsala ban ji maudu'in na kuma sai dai muku fatan alkhairi to mun gode bari mu kaɗa kaduna garin gwamna ke kan layi a kaduna to barka kai ma da haka. sunana murtala na kidan ku da jirage da tsarin tarayyar najeriya to malam murtala muna jinka ka to a korafe-korafe da ake yi da su soja ya kamata a ce ta can bangaren da ake ganin akwai su mayakan nan masu tada kayan baya a ce an yi bincike amma shi kama wannan babban jana zani mamaki kaga a 1999 cikin da aka ce ta da ukari da waye da sauransu su zaki biyan muna tunanin dama yana da hannu a ciki gaskiya to bai kamata a ce fito yana irin maganan nan ba ganin kaga haɗin kai suke nema idan su manya suna wannan magana to za suna so su rikita zaman kasar mu kenan kuma ka daga a bashi ya baki rijiyar tun muna sane dai amma mu ma ba mu jin daɗi aka ba mu so fara korafi a kansu da fatan za su ci gaba da jan bakin su su shiru fatan za ku tashi lafiya. Yawa to mutala yawancin lokaci manyan maganganu na kamar wani ya bada wani kaza in ba ka da wato hujjojin da za ka gabatar ba a faɗa a fage irin wannan kawai sai dai ka ba da ra'ayinka mun gode da ra'ayinka bari mu je mu ibadan. Wake kalla a Ibadan? A to kuna magana da Rabi fa daga sabu Ibadan jihar oyan Najeriya. To Malam Rabi muna jin ka. A gaskiya abubuwan da manya irin waɗannan wanda ake girmama bai dace irin wannan kalamomi ba akwai hanyoyin da ya dace ya je ya gabatar da wannan korafi nashi amma cikin na jama'a duniya ta sani kamar yana tunzura wasu mutane su tayi su ta'addanci kokarin da gwamnatin ake ke shine ta kashe wannan wahalar da ake fama da ita su kuma a matsayinsu na manya suna irin waɗannan abubuwa bai dace ba saboda haka nake kira ga mai girma shi tukunin cewa dan juma don Allah ya gyara baki idan a zauna lafiya mai magana rabi sa daga sabon ibadan jihar oyan najeriya na gode to aji rabi mun gode bari mu sake komawa jihar naija wake kalla ya naija ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim muna jin ka to gaskiya irin wayannan maganganun suke fitowa ga manyanmu na ƙasa a tsakani da Allah bai kamata haka ba don saboda eh, duk wata hanya da za a bi ta bangaren tsaro to su ya kamata ce sun ba da haɗin kai da goyon baya a samu ci gaba to kuma manya suna magana irin wannan kaga bai kamata ba abin da ya kamata yanzu kawai a kama shi a bincike shi idan aka bincike shi to in yana da hujjoji ne sai ba da hujjojin da ya sa ya faɗa haka kaga su kuma wanda ke da laifi su kuma sai a hukunta su To mun gode da ra'ayinka bari mu cilla jihar Jigawa wake kallaye a Jigawa. To Ibrahim ka almasi kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To Malam Rabi'u. To ka almasi gaskiyar magana sun irin waɗannan manya mu ma ba mu goya bayan irin wannan maganganu da suke ba. Eh, Kiran mu da za mu yi a nan. najeriya a yanzu tana bukatar zaman lafiya saboda haka duk wani babba ya kamata a ɗauke magana siyasa siyasa ta koma can da dawo mu ƙanana talaka mu za mu musu hukunci amma irin waɗannan maganganun sai su rika kame bakinsa a tsakanin su sai su muna ganin a bayyanan nan bai kamata ba na gode ka almasi daga rabi musa zaburansi daga nan zaburan ta ƙaramar hukumar kaugama jihar Jigata ta najeriya To Malam Rabu mun gode bari mu sake komawa garin gwamna ke kan laya Kaduna. To Ibrahim Alarama ne ya riga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim. To gaskiya irin waɗannan kalamai da yake fitowa a hannun dattawan mu ba kalamai ne da muke jin daɗin su ba tunda Najeriya ana neman haɗin kai ne sannan kuma ana son irin waɗannan dattawa maganganu na A neman zaman lafiya da tausus kalamai dinga fitowa a tattare da su fatanmu dai a dinga gyara kalamai ana faɗin maganganun da za su amfani 'yan ƙasa ba maganin da za ta tunzura 'yan ƙasa ta kawo a wato rashin zaman lafiya a ƙasa ga baki ɗaya. To mun gode da ra'ayinka kai ma bari mu sake koma bauchi garu muna jin ka wake kan Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America suna na Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka. To ra'ayina gaskiya shine abinda Theophilus danjuma yi a matsayin sa na babban mutum a ƙasar nan wanda shugaban kasa yake girmama shi ya kamata da shawari ne ya kamata ya je samu shugaban ƙasa ya ba shi shawari yanda sojojin nan zasu su rika taimakon al'umma amma ba irin wannan kalamai saboda matsayin da yake da shi a matsayin sa na babban soja ya je ya samu shugaban kasa ya ba shi shawari a ga yadda za a samu tsaro a kasan nan to mun gode kai ma da ra'ayinka mun gode da ra'ayin kowannen ku da ibada gudumawa a wannan shirin da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to ga shiri na gaba labaran wasanni To jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadon da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Kusan da shirin da ake an ce an kammala shi domin wasan sada zumunci da za a yi gobe Allah ya kai mu talata tsakanin Najeriya da kasar serbia Sai dai kash kyaftin din 'yan Najeriya din Mikel Obi ba zai samu damar halartar wannan wasan ba saboda wata lalura da ta rike shi a kasar China. shi dai mikel din an ce yana can china ne yana kokarin ya warware matsalolin da ke tattare da neman takardunsa na aiki a kasar china da yake kun cewa ya kama aiki da wata kungiyar kwallon kafa ta china din da ake kira tiajin taida to yadda dai wannan wasa da serbia za ta yi da najeriya gobe ita ce kamar wasa ta biyu kenan da ta yi a cikin kwanaki hudu a kokarin da take na shiryawa wasan kwallon kafan duniya na wannan shekarar da za a yi a rasha a watan yuni mai zuwa allah ya kai mu a ranar juma'a da ta wuce najeriya ta ci poland ci ɗaya da babu a irin wannan wasan sada zumuncin da aka yi wanda kuma victor moses shine yawan nigeria cin nata a minti na 61 a bugun daga kai sai gola to yanzu mun samu haske ne da abubuwa za su kasance a wasannin cin kofin zakaru na confederation na nahiyar afirka da za a yi a cikin watan mayu na mai zuwa idan aka yi la'akari da abin da aka gabatar a cikin wasannin da aka tsara kuma aka ba da sanar wasu ranar larabar da ta wuce an ga cewa kungiyar da take rike da kofin a halin yanzu wato wadar casablanca ta morocco za ta kasance cikin rukunin c tare da wanda suka ci wannan kofi a shekarar 2016 wato mamelodi sundowns na afirka ta kudu haɗe da horoya na gini da kuma sababbin shiga port of togo wato as port kenan na kasar togo a wasannin da za su yi na farko a kuma shi wannan jadawalin da aka bayar ranar laraba ya nuna cewa har a yau akwai wasanni masu zafi da za a yi da za su hada da kungiyoyi irin su al'ahali na misira da wanda su ne suka zo nufi a wasan bara wanda kuma za su fuskanci kungiyar kwallon kafa ta esperance ta tunisia a rukuni na farko wato group a har ila shi wannan group a din ya kunshi kasashen da suka hada wato ya kunshi kungiyoyi kamar su kampala city council na uganda da kuma township rollers na kasar botswana idan muka duba rukuni na biyu na group b kenan akwai manyan ƙungiyoyin ƙwallon kafa da suka hada da wadda ma ta taɓa cin wannan kofi wato tp mazamfe ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kinshasa wacce ta ci kofin a shekarar 2015 da etente state ta algeria wacce ita mata ta ci shi a shekarar 2014 kai wanda za su kara da junansu haka zalika muludiya alger ta algeria da defense aljidiri ta morocco suna cikin wannan rukuni din to idan muka zo kashe na gurbi kuma muna da kungiyoyi kamar su etwaldo sahel na tunisia da za su yi karin bata karfe da su kungiyar kwallon kafa ta primero de agosto ta angola kenan da zesto united ta zambia da kuma sababbin shiga in babani swallows na kasar swaziland wannan wasannin farko dai za a fara su ne na farko ran 4 zuwa 6 ga watan mayu na biyu kuma zagayen a fara shi daga ran goma sha biyar zuwa shida na shi watan mayu dai. To bari mu karkare da duba allon makoki na Premier League na Ingila da har yanzu Manchester City ce take nan daram dam a kan shugabancin wannan alodin da maki 81 bayan da ta lallasa Stoke City da ci biyu da babu a wasanta na ƙarshe. Manchester United ita ce a matsayi na biyu da maki 65 ita ma bayan ci biyu da babu da ta yi Brighton. sai liverpool da take matsayi na uku bayan da ta yi wa watford kace-kace da ci biyar a wasanninsu na ƙarshe wasanni na gaba guda uku da su wannan kungiyoyin guda uku za su yi dukkan su rana ɗaya za su yi su wato turan 31 ga wannan watan da muke ciki inda manchester city za ta kara da everton manchester united ta fuskanci swansea liverpool kuma ta take ciri ne tsakaninta da crystal palace to abin da ya sauka labaran wasannin wannan litinin kenan sai wata allah kai mun baku lafiya yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu haka jamhuriyar demokradiyyar Congo ko DRC na tsakiyar wata gagarumar matsalar wahalolin da jama'a suka fada a ciki, wacce ita ce mafi muni da girma a duniya. kusan mutane miliyan hudu da digo biyar suka rasa mahallansu yayin da wasu mutane miliyan ɗari da digo uku ke cikin matsananciyar buƙatar tallafin agaji Amurka na kallon wannan masifar da ta afkawa jamhuriyar demokradiyyar Congo a matsayin wata matsala da ke buƙatar kulawar gaggawa. A cewar kantoman hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta USAID, Mark Green. Na farko, Amurka ta bai wa jamhuriyar demokradiyyar Congo miliyoyin daloli domin rage wahala da kuma farfado da tattalin arzikin ƙasar. Amma tashin hankali da rashin shugabanci na gari na ci gaba da kawar da darajar ayyukan a cewar green masifin da ɗan adam ya girka ta hanyoyin cin zarafin bil'adama da halin kama karya na gwamnatin kama karya na ɓata duk wata dama da ake da ita na cimma muradun da aka tasa a gaba na biyu wannan tashin hankali na ƙasa da ƙasa ne dokokin rashin imani rashin shugabanci na gari da tashin hankali da ke ci gaba da faruwa ya sanya miliyoyin mutane sun rasa gidajensu na zama. dubban mutane sun yi gudun hijira zuwa makwabtan kasashe wanda ya ɗora babban larura kuma ya haifar da yiwuwar janyo wani rashin kwanciyar hankali a ƙasashen da ke yankin na uku nauyin wahalar da mutane ke sha ya wuce numfasawa duk da cewa gaskiya ne lamarin jamhuriyar demokradiyyar congo na da fuska daban-daban bai zama dalili na rashin tashi tsaye a fuskanci matsalolin ba ba lallai ne ya kasance muna da amsar komai ba amma mun san abin da bai aiki tsofaffin hanyoyi da aka daɗe ana kansu su ne ba sa aiki a cewar mark green don haka muna ba da shawarar ɗaukan waɗannan matakai ɗaya dole ne jamhuriyar demokradiyyar congo ta gudanar da zaɓe a wannan shekarar Biyu, dole ne gwamnati ta samar da halin zama da ka iya haifar da demokradiyya na gaskiya, wanda zai hada da tabbatar wa al'umma ƙararra cewa suna da 'yancin faɗar ra'ayinsu da zaɓar yadda za su yi rayuwarsu. Uku, dole gwamnati ta tabbatar da tsaron lafiyar masu aikin agaji A shekarar da ta gabata an samu rahoton cewa an sami faruwar wasu hatsira har 158 da suka shafi tsaro inda aka auna masu aikin agaji har aka sace ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya su biyu kuma aka kashe su. Daga ƙarshe dai saboda tashin hankali da ya shafi ƙasa da ƙasa na buƙatar amsawar ƙasa da ƙasa muna kira ga sauran ƙasashen duniya da su yunƙuro gaba su ƙara kaimin taimakawa. Wannan buƙata kamata ya yi ta soma daga gwamnatin ƙasar wacce abubuwan da ta yi ƙalilan ne dangane da ɗaukewa mutane wahalar da suke ciki kuma shugabannin ƙasar da dama sun fi mai da hankali wajen cika aljihunsu kawai A cewar kantoman na USAID Green, tausayawar gaske ta fi ƙarfin kuɗi tana buƙatar mu yi amfani da tasirin da muke da shi domin neman ayyukan ƙwarai da za su kawo ƙarshen wahalhalu. Muna neman a biya waɗannan buƙatu domin wannan ne kawai zai baiwa al'ummar jamhuriyar demokradiyyar Congo fatansu na farko na samun makoma mai haske a nan gaba. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya a manfa'a takaice. kotu ta buƙaci tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu jacob zuma da ya bayyana a gabanta a ranar 6 ga watan afrilu domin fuskantar laifukan da suka shafi cin hanci da rashawa 'yan sanda sun bayyana cewa kotu ta aike wa shugaban sammacin a yau litinin biyo bayan tursasa shi da aka yi na sauka daga kujerarsa bayan 'yan jam'iyyarsa sun juya masa baya 'Yar wasan sinima ta Amurka da ake kira da lakabin Stormy Daniels, wacce ke ikirarin ta taba zama budurwar Donald Trump kafin a zaɓe shi shugaban ƙasa, ta shaidawa shirin 60 Minutes na tashar talabijin ta CBS cewa an yi mata barazanar tsoratar da ita a lokacin da ta yi yunkurin faɗar labarinta kuma ta karbi kudaden rufa-rufa masu tsoka daga lauyan shi trump ɗin domin tana tsoron abin da zai sami iyalinta A yau Litinin ne Amurka ta umarci jami'an diflomasiyyar Rasha 60 da take zargin 'yan leƙen asiri ne da su tattara su su fice kafin sati ya zagayo. Ƙasashe ƙawayen Amurka fiye da goma sha biyu wanda suka kunshi Faransa, Jamus da ƙasar Poland na yin irin wannan yunkurin a ƙoƙarin maida martanin haɗin kai. To masu sauraron mu da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Hafsat wacce ta karanta mana labarai da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan Musulman Altarwali. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.